بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يقعدنا الفنز زوتاني شومينيا دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا جزي باشي يعني كي درسيا تاني شومينيا دخل المدرس الفصل ووجد فيه خمسة عشر طالبا فقط غمي غدا أجو ووجد فيه خمسة عشر طالبا ومتصنج مكانتا ويجي في أجو فقط قوي إذا فهمتكم تنقول طالبا وينغالوي خمسة إذا فهمتكم da wayi kiyo talibata na gi makantan zagi zigi wayo wayi khamsa asharata idi fahimta ko khamsa asharata ta wunna zuma gon da gancho ta zuma gon da zuma ya ashara asharata ifi tsaka da na ba misali wa ga hamsa ashara aya ngole aya muhannas ga muzo hamsa ashara bintan ji fahimta ko amma yi ba gewa ga hamsata eh hamsa asharata bintan idi e fahimta ko ko hamsa asharata ayatan idi e fahimta ko ta hukurun na zuma bin wadon umayi muzakaro ta hukurun na ya guri bin wadon hamsa bin wadon hamsata misali wadon sittata asharata sittata ashara rajulan sittata ashara rajulan saba'ata ashara rajulan yaji fahimta alaiha samaniyata ashara wayo ku hamsa kan na nama wagada na kawai da na fa'ili bugacho mansubu ga sama wayo yaji fahimta ko galan ga alaiha tis ata ashara wale waga tis atwa ne uwa ga kaida na uwa welawo qur'an atata yaji fahimta abul aswa da dole a jiga zai ji tsaki ilimi na wani ali wanda ne zai ji lazuma tuya lamarin wuce cewa ka'ida na ji wuce gefe da yar bai ne so ku alkhairi fa qala ilimi al-istiqra daga dudugewa gasha anabi ga wuna o gan na fa'ili mafulu biyo a zumuta ba jiki na ku kaida na jiti alisti ko to tabu yana ilimi ji dabu inda anabi huwa ma dudu giga waza ilimi na annabi Muhammadu be be ina sallallahu alaihi wasallam Qur'an be hadisi a ci ke ilimi usul a ne fe <laughs> usula ko matsadan ne ka'ida ga ƙur'an biyan hadisi gabo a wa ilimin na ji a wutin yau fakala lahu aina tullabul judud alhamsa wa ga gan biyayin gaba bai gi makanta woro zagutsu na da na biyoro na baba don allazi na jawo an na jibetsu na قال Abdullahi الله عبد hadaru liyom wa kharaju qabla qalil abeina amatiya atiya mangi qabla qalil atiya na laluba azunnu annahum zahabu ila almudir nife pe paga da ba baizio mudir director mi pa gan adaba director tishi makanta zai ga ganna abdullahi رجع الطلاب الخمسة بعد قليل اجي باجي زغوت وجه اجي بعد قليل ني بيقالوا يا اجي مانجي بازي منو شو يا يفرق يخرجوا قبل قليل ات يا مانجي يا بوي رجع الطلسة بعد قليل اجي مانجي اجي لا لو fakọ́lá lẹ́hùn almudaris mọ́ fẹ́ gẹ̀bẹ̀ àyíká a ilalmudiri zahabtum ya abinai ya yi gimishi ebati shi makanta yalo kalu na'am a ga'e zahabna ilaihi idabu li'anna na wajen wajenna asma ana filka'ima ebo na ile sunna ihe sunna na tiyanaba alƙa'ima gai bai ku list ba misali list shi ne yi makanta ne ko ga rajista ile sunan yi rajista ba ko ala lista ta ya ba ba wani sunan zaje waga lewa ya ba wa yi list wuce gan alƙa'ima jamu wuce kawa'imu جلس المدرس وقال من يفدو وشي غاغا A karatun darsal ams ya abina'i ba. ya kato so ba, ya yi gimiji qalatullah na'am igi makanta jiga e Ƙaranahu wa katabnahu wa ba, iyuba imuka wa hafidnahu imu ku fiti. al-mudarris mangan أفهمتموه يا فهمتو جين قالوا نعم أغئي إيه؟ فهمناه جدا فهمناه جيدا يا فهمتو جوانجي ما أصل هذا الدرس كاتون نفاري كاتون نفاري قولي علامة التعجب شون إسلامي شمعك قال عبد الرحمن عبد الرحمن قال انا ما فهمت في ثلاث كلمات اجا ميغوتا في وميجي فهمتا قال المدرس ما هي من اجا ميكيش جو قال عبد الرحمن عبد الرحمن قال قرأنا في الدرس هذه الجملة يبقى مني تريبو جملة ada jaddi min al-khurtum da ko ji daga kiye tuma fama ma'ana hadhihi al-kalimat ath ki kima ne ega mi gutanno gole ada ega ni jaddi guba khurtumi guta manga ada mana raja mane ada da wannan والجد معناه أبو الأب أو أبو الأم babayen baba za ko babayin na zaunga ikwa be aljaddu yau wal khurutum asimatu sudan khurutum masu yoya edikota kinwuci kwayo sudan kin da abuja yi asimatu nigeria na riyadu ce asimatu saudiya kahira ce asimatu misra to a ce ga mutum alkhurtu a fahimta wa fahimta ne Kala abdurrahman ga al'an fahimt. ba ni ga mai ji fahimta wani larauci wange al'an fahimta ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا قال المدرس من كان يتلي تافيو وقرأ درسا جديدا وشواكا تور وخلق الله الشمس كاتورنا خلق الله الشمس توشا لتيجري والقمر تطا والنجوم تطنجي wal arda tokin wal bihar tue kulla shayi wa li ta yendoro ji wa khalaka al insana min tiin wa li ta zawangi di daga yinzo summa qam man fe naki wa kataba aza darsa ala sabura un fe kaka ba Elo. rafa muhammadu yadahu muhammadu fe diki ha muhammadu fe jikiya fe lagu wa kalu fe mama na tin mama na tin kima ne atino ya ustaz ya wa man qala al mudarris man fega ga atinu ma'anahu التراب المختلط bilma. ene kwabe apine na ugayi jikana na boke ba gani be nuwe na na ono faisal yadahu faisal fe lagu faƙala lahul mudaris man fe gani ga a inda ka su'alun ya faisal ya faisal wadda gabi ƙala faisal na'am ga e indi su'al mi de gabi albiharu jamuhul bar eduji ngayi jamuya baro na albiharu kalma wuce ngayi jamuya albaro kwallon almudarris na'am manga e wa kadhalik a zuwa قام الحسن وقال ما جمع السماء أسن غكي جمع السماء يكلم السماء يا أستاذ قال المدرس من فيها جمعها سماوات جمعوي كيو سماوات ولكن ده وكاتون وانجي ne amma mu wukatun bara yaji makanta magbata ga fassara ka tufe ji guba guta ba ka tuyawa yake yamu walakin da wukatun da yagi degi ne ibuna zaworo jayo dole ya kwakwabe katun degi degi gama lagba koya ne kwata gina sara wuce na jibe makarantar jami'a madina ma da luga na jaka littafin na yana wai lagun ya ne ne a ce ya larauci ta ne degi degi amma to e ka tuyi da tsara ya ya gi labe ka yi su maka ƙur'anu ba gumiya a da shirin ya risala ya wuru a samaru dani zanna ma ƙur'anu bare kiwele ga egin na ma makanta na rubi lutuyo ade na wate na ebo na acha ka tun bi bai wa jigi ha agwa acha na muri afe ya lo ya shi wa de shi tun ajo amma da kyar wa de na ka tuwa yana na ma qur'anu na ka nge zan ga kiya qur'anu magba wuce ngwa ga wa malita fi ba wa ke sun yi matsun ci bai yi giyan kalmar littafi da bai wafe biyu ire wafe biyu gyara jire so uziri kiyabu to tsari ka tu da ba littafi na da Allah cikin ya gbani nan ga yi wuri kuma gwai dai tsari ebo ne gi makanta ji iri iri ayo muji gi makanta so ji fi na ba dole syllabus gwai dai giya mu dai canji rafa muhammadu yadahu muhammadu agwala wa ya جانبه ثم سال المدرس الطلاب عدة أسئلة من شبينجي مكان تاجينا عدة أسئلة إيجا ميزي كاكاي كو إيجا بناي من من خلقك يا إبراهيم زيجنا لي توي يا إبراهيم خلقني الله سكوجنا لي تاميو man khalaqakum ya abna'i zijali ta yo ya egimish dole man yayi egi makanta jiga kiya egimish khalaqana Allah sokojna li ta yo man khalaqani ya Abbas zijali ta mi ya Abbas khalaqaka Allah sokojna li ta yo man khalaqa shamsa ya Abdullah zijin gido ya Abdullah khalaqaha Allah sokojna سو کو جو خلقها الله ونلي وغا الشمس مؤنث ويون ومن خلق القمر يا عبد الرحمن زيجي اتو يا عبد الرحمن خلقه الله سو کو جو نو وغا تايجو مذكر اي بويا ومن خلق النجوم يا احمد زيجي تانجيجو خلقها الله سو کو جو nujumu ya jamu ya annajmu ya ustaz ya kube ga indi su'al laysa lahu ilaqatun bid-dars mi de gabi amma ya gabi mi de alaka be katuna wi wani ne ilaqatu alaka fahimta ku nga alaka ga mai yano ilaqatu mai da kotu ila ilaqat ne ugwa ga kenci bai lanna kenci wasu lala daga babu larabcin ko ke kenci kalma larauci ne ya lotu mai na doku itsonu peci na je jika tube kenci na ceke kaya labe ku larauci na ga lana ti je lomiya nan ga iso yake la kin giba ya jimi ba mu

asahihun ada gbaya ganna a ciguyo na'am ada sahihun e a ciguyo mimman khalaqa Allahul insana ya Usman ya Usman kiso kwa jalita yin zawangi ne babu ne ziyo da ku ya nabi Adam Halaka Allahul insana min tin so jinalita jalita zawangi jin daga ezo injin ya yi labarin ƙur'anu wa amma yi tsona jike kenan bai da biyu ga faliyan zuril insanu mimma min mimma indafik ya kuju min bainin sulb wasawa'i zawangi ucin liudo kafiri ucin liulo na a yi lana zuma tutu ba na ga dan rayuwa zuma tutu ba abin ga falyanzur insan mimma khuliq shin lelo ke ajiyo khuliqa mimma inda afik ajiwuji daga nuna jula mai tudo shi na fedda do shi ba no mani we giki ne unga ga na wala bila to shi mun be ke bawle na mun ga wa ba ne biye wa ba wala bila to shi da waje gwada tati do shi no wuce ma ya khuruju waju titiya min bayni sulba daga babu ishin kukuru yin zabagi wata rayu bai garbe yagma yin zagi ke ga mani yin zagi shi yagma buna ya ba gizi daga shi kukuru ba wani so ke ga alita bi adam alaihissalam da kwai ngaji daga kibo ya zubo kin na tosha ya yi kin da na aya bai ci ga mucin gwani a santa ya usman wajin ge yawa usman ومما خلق الله الجان يا ابا بكر كما سكوا جاليتا يا الجن جو يا ابو بكر خلق الله الجان من نار توشي جاليتا يا الجن يجي دغ بابو انا كيف عرفت ذلك يا ابا بكر كيو دادا شتي شدي تتيري ونشنو يا ابو بكر عرفت ذلك من القران الكريم القرآن ومدتك الأمر وصوني فجاء في سورة العراف بيان بي سورة العراف أن إبليس قال لله كده إبليس وغن بتوشي أنا خير من ميغا آدم خلقتني من نار وجمجي دغينا وخلقته من طين ومجمجي دغيزو وليه شيطان أتشي amma ba wai gunge gaja ana khairun minhu mi gan ke nga wa gaza ya be ga musin galama ya dori ga waru ya tul fadli ala al gairi haramu fe li falla wa ita ti zawan gizo dan do ci ga imani ore wa sai le ga dan do ci ga ilimi ore wallahi tallahi zan da ci gawa da su soko dole zan da ci ga tula je wai fe wo zan da ci ma waji wewa mu na ta fille wa dana wa fe le ga mu jiki mu de ode nu ne wuda na zan da ci shi fo gi hawa ce zai ko mu kefi ko mu kefi jo na a ta ga zan da ci dai ilimi a dai wa sunnuwa amma ilimi wa ce zan da ci na de gina de tuna zan da ci de da su sokko ga zan da ci no le ga iza da su sokko na, so ngara za wange ga mu ga za mu da tsari sai da ya tsari sarau kawo ba o lega wa na ko wajen ganzaji e zai biya na karu ga ce yau na re kawo so ga yi ma jigar na ce mi na mi dai ya cinye liya na indoro a na kashewa bai shiki bai bai cinye man sai gabi a santa ya ba bakri wajin giyawa abubakar kam sama'an khalaqa Allah ya Abdullah sama gukin sokojin ya wa Abdullah khalaqa Allah saba samawat sama gutuwa ba sokojin wani dole saba wanga idi fahimta wanga saba'ata eti da kaida ya mangi wuce wanda muhimmanci sarau وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن باكوفو وكيمبو سوكوجين سما بكيو وفي كم يوم كم يوم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام sokwa ji sama jijin turkin ji ba kwen fagusayen manga ha ha sahihun egan na gage ejen na yage kwallo allah ta'ala fi kafiri min al'ayat sokwa ga yi aya jaudai innahu khalaqa saba samawat kede alita saba gutwa ba ta ga wajen kala fi surati at-talaq uga da surati Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allahu ghaiza najisama gutuwa bana wa kadhalika qala fi kathiri min al-ayat ganna guga aya jodanyo kirisama gutwa baga ta wujona innahu khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyam wa alita sama gutwa bajin to kin gutuwa ba kwai fa gutwa ene ugwa gato kinyo to gutwa ba guyo na amma gwa ko qur'anu pata sama gutwa ba ga wato yo mutaji bebe kinye tiya mufrad ngala zanno ci be fahimta ga kinje giya gutwa ba amma ya ga wuce luwa e bona ayoji tabbata qur'anu ne huwa ga gutwa ba kinyo to yo na fakala fi suratul hadid ngai bai to ci ga suratul hadid ga هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وغاي تنجي سماوات سما قطوة بنا والأرض توكين قطوة في ستة أيام بكوف قطوة يونا نوتو نفي تويغا ما يا لابي نغاي بيويغا جوا من الأرض مثلهن so ci wa sama gutu a bajin ciki hakkin ji misla hunna jiya sama gutu a babu ke ga yau kendo sama yi gutu a ba ga kin yi gutu a bo mai wuga ya wuce ga manya labi so za ta yi gawa ba dalili don mai wuga ga kin yau so gutu a wani ayan na gawa duniya fi azihi laza ranar jaras wa kharaja mudarrisu min al-fasl gagbanin nan a finjani mamatiya daga ajiyar ke gawa kamiya manya zo lokaci na manga ahuka tuna zo amma ile ke nula lokaci ya gi makanta ibe gani ne dole to zai ji ajo daidai da katuwa na bai lokaci na wayu da ne ke ali faru ga fahimta katu ji bai da magabin ya gi makanta ji na je da na. man da yawo katun barabara wani lololo wani wa yayi wuye ya rubuta egi makaranta yau sama daidai da yawa na toga na waje na edikin edin ya na kpato da mini ya bicici na jide katun ba yi zoyi na katun da ca jikin ya katun da ca giye na o da katun wa yakin abuwa yana wani lozumalo wallahi wani lozumalo zawo tsonar ke ne ubiyan yi wujina kashi upe da daidai ne ubiyan yi wujina ka yi lan ile biyu amma kafi fi ya guru na jarason efi nga dokun yi ke ajira ajira ito ajiyar a darsul ashir darasin goci za a ba zakariya li ziyarar hamidin ba da salatin fajr zakariya da hamidu misali zuma sallah su babu walakin na wuma waje da wufil bait a mautun damuwa fakala libnihi musa aina abu egin suna na igiyu na iga musa na egin zakariya na wannan ga aina abu baba ba wannan ege ya shingar zahaba ila suk unda zuku a yi zahaba ila suki kulla yawon fondoro gawa ya lo zuku na'am ya zabu da'ima ila suk ba da salatu fajr waju da zuko fondoro kandoro ga sallah subajina mata yarje min as-suk kan kicin wanshin daga zuko bo yarji'u fi sa'ati sabi'a waju jabaji e figutu abai wa ya da fi sa'ati samina kan do ce figu to te mai lajo ma za ya falu fil bait kin waju dambo يقرأ الصحف واجو فيك بجريدة ويسمع الآبار من الإذاعة وماجو فيك شتوكايا لا بارج من الإذاعة إذاعة broadcasting station bu broadcasting station titi gubuyo ide iza'atu tilfas imade iza'atul miziya emi radio da bu imade emi television kpata iza ga sayo ji fahimta ko iza bai da labari tiya kin da waya qur'anu ji ishara da da ga bebe kila a ce ga batun ala bayan man kwaja na ba da iza ga gami mai labari no ce ga mi ci ce amma ga shi doro gwani da kawar mata ya ilal masnai kan waju lotun ba masnai sinaji ji ba bai je tsayin jini. ya za bu fi sati ta sati wa nis e fi tunani bai gafi wajen halu ba ga wa mata yarju min huna kan gici mawai shi daga ba Yar yarju fi sati wahidati wa nis aw saniya wajen shi fi ni bai gafi ko e fi guba a ya zaɓi ilal masnai maratan ukra ba da zuwur zuma ya zuro waji wuce ba babe la a'a la ya zahabu ba da zur la na ikiyan na fiya la wani ce la ya zahabu ba da zur wani lo zuma ya zuruwa su huna fi maktabi ba da salatul asr wadi ufe dufe huna shabu babu na wani fi maktabi ofisubu ba da salatul asr zumayen lasaro kam amila ya amalu fi masna'ikum etun lo ci kuki elotu da yabo na gan da ibe kiyo ugo zaji fi e na masna'una laisa bi kabirin wacce ne يعمل فيه مئة يعمل فيه مئة وهمسة وإشرون عاملا يعمل فيه ذي جلو تنتم بايبونا أي ذا شتون شتو ذا شبغوتين عاملا يتلو شتون ومهندساني يمالي مكاني غبا ne da tuba yayi ke nga yau za shi tsuwayi ce tu gutsu na wani e shi shi da guki gutsuwayi ce tu asatul an attasiyatu illa rub'an e fi gutsuwani gwada ke kota ne ma na wake minti gwegi e wannan gole waga wani ga guni wiki-wiki wayo minti wegi-wegi wama raja abuk baba wa malashin tobaniya kutwane yake kwatani nga umagunga gwiki mai shan gwikin ga waje ajiyu shan ga waje ushin gutwani bai gafi mm wọ́n jù sí efi gutuwa ba ko gutota ngala tun da yake gutuwa ba goya kabo wuce ga kandoci gutota wani lajin ngala malam zakariya ga begi ga wa ma raja abuk as-sa'atu al-an at-tasi'atu illa ruba'a efin bani ne ake minti goyi wa ma raja abuk baba wa balaja musa ya ji gala allahu yarji uliyon mutaakiran ujuwo wada ji na ujuwo ezun ga adi tafayi na la'allahu yarji uliyon mutaakiran to na ga ka kafin ba ku darasiyan gochi bo iji kokari itswa kiyan itswa katun na ji itswa larauci ime itswa uslubu na je lagaga na iji fahimta ko itswa uslubu na je lagaga na to bayani jidan e bayan adadin na je na jide muhimmanci na amma nga ba su kai gada gadan gubayen tamari na jo ya lasantu da etiyo ji so amilu ne tun loci jemu wuyi kiyan umal umal isu kilomitar jemu wuyi kiyan kilomitrat hmm. yabin na kin dole sun yi buru gurgudu ni bana social barkudu bai ga cimcin su ku fagin bin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk